العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد يو أشرين دا بير قوة رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دا تريه دا تلاتين دا ودى تيدي دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا wato ranar 4 ga watan tara na shekara ta 2010 ta miladiya za mu ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani a wannan masallaci kafin mu fara wannan darasi na so na <clears throat> sanar da 'yan uwa ne mana bishara allah maɗaukakin sarki ya kawo ƙarshen wato tsarewa da aka yi uwanmu dr ahmad gumi ɗazun nan bai fi awa biyu da suka wuce ba aka sake shi kuma yanzu yana gida tare da iyalinsa muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya sanya wannan ibtila'i da allah ya masa ya to ɗaukaka a gare shi sunnar allah ce tun daga annabi yusuf wanda allah maɗaukakin sarki ya tsare ya sanya aka yi musu irin wannan wato ɗauri suka zamanto a cikin kurkuku sai kaga allah ya kawo musu ɗaukaka daga gare shi muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya ba shi ɗaukaka wannan bawan Allah ya yafe masa zunubansa ya zamanto kafara ne a gare shi kuma haƙurin da ya yi da haƙurin da iyalansa suka yi Allah ya sanya shi ya to lada da taskiya a gare su a wajen Allah wannan hakika albishir ne ce kafin fara karatu zan sanar da yan uwa yanzu bai fi awa biyu ba a makka aka bugo daga makka ake gaya min wanda da shi ne ma zai je ya sa hannu kan ya taho da shi gida saboda lalurar shi kuma matarsa ba ta da lafiya muna roƙon Allah ya ba ta lafiya ne ya bugo yake gaya mun saboda haka wani daga cikin yan uwa ya je ya sa hannu ya fito da shi yanzu dai dr ahmad yana gidansa tare da iyalansa a makka ah, to wannan ya ce da fatan malam da fatan ka sha ruwa lafiya to ban sha ruwa ba tukuna ya ce farko dai ni ga shawara ta game da a fadace-fadacen nan malam kamata yi ku malamai da masu kuɗi musulmai ku haɗu ku yi mitin domin ganin an samar da makamai masu kyau saboda mu matasa ba mu da kuɗin da za mu iya saya saboda ko ta kwana na gode allah ya ba da lafiya ya ba mu lafiya kuma inda gyara a faɗi gyaran eh akwai gyara akwai gyare-gyare a gyaran shine musulmi waɗanda suke cikin suke cikin wato a ma'aikatan tsaro lallai su tsaya tsayin daka kansu ga an yi adalci ba a cuci musulmi masu son zaman lafiya ba musulmi ba sa neman tashin hankali ba sa neman rigima abin da yasa ake cutar musulmi yayin da ake yayin da waɗansu arnawan da ba sa son a yi zaman lafiya suke neman kawo tashin hankali shine jami'an tsaro suna sanya wato waɗanda ba jami'an tsaro ba sai su sanya kayan jami'an tsaro su rinka kashe musulmi wanda babban abin da babban hafsan hafsoshin sojan nigeria general abdulrahman dambazo allah ya kara masa lafiya ya kara tsare shi abin da yake nan don ya hana a rinka yi ma wannan a yin rinka yi musulmi kisan gilla kuma akan haka kiristocin ƙasar nan suka haɗu ga baki ɗaya suna nema su feɗe shi ba babbaka suna nema su ce dole a cire shi daga wannan matsayin da shi da general salamaina da suka yi kenan kan cewa kawai jami'in tsaro ya aikinsa na jami'in tsaro kuma duk wanda ya shiga burtu a fitar da shi da idan arna ne sai su kyale a shiga burtu a shiga kayan sojoji su suke raba musu ma kayan sojojin domin su zo su rinka kashe musulmi saboda haka mu ba za mu ce yanzu musulmi kowa ya ɗauki makami ba ba za mu ce musulmi kowa ya ɗauki makami ba domin lokacin bai yi ba ba mu da tsari ba mu da shiri ba mu da tarbiya ba mu da jagorancin da zai sa ya zama to kan cewa mun yi haka ai kaga su shehu usmanu ma da suka zo suka soma da'awa ba lokaci ɗaya ne suka ce a ɗauki makami ba makamai ba saboda haka sai lokacin ya dace da maslaha da abinda dalilan shari'a suka nuna da kuma hibra gogayya ta sanin zamanin da muke ciki saboda haka a ce yanzu kawai a ce a je a siyo makamai a je a me zaka yi da makami kowa in yace yana da makami a hannunsa kaga babu zaman lafiya musamman in ya zamanto ana zama irin wanda muke zaune zama karaziri saboda haka yanzu babban abin da yake mu shine jami'an tsaro su tsaya su irin abin da su general dambazau suka yi kuma ba wai sun ce sun zo sun karkata zuwa ga musulmi bane a'a waɗanda suka bi wanda suka keta doka wanda ta haka yasa ba a yi zaman lafiya ba a hana su keta dokar tun dama abin da yake sa ake cutar musulmi saboda wanda suka keta dokan an daure musu gindi kan su cuci musulmi idan da za a yi wannan jami'an tsaro za su tsaya su kishin addini don ba wani abu ne kuma ya sanya su suka yi haka ba su general bazo saboda kishin addini amma yayin da zai zama tokan cewa rubabbun waɗanda suke da sunan musulmi su ne a irin waɗannan mukaman wanda yayin da ake kashe musulmin ma suna can gidan giya ba san abin da yake faruwa ba ba ruwansu in ma kaje ka gaya musu kace da Allah ku kyale su su ne masu kawo masu ta da zaune tsaye ba ruwansu da cewa waɗannan mutane ne masu zaman lafiya ake zubar da jinin su wannan bai dame su ba saboda zuciyar ta mutu sun sha giya sun ci alade ya zama to cewa ba su da kishin addini ba su da kishin ma aikin nasu ba su da kishin mutuntaka to idan musulmi suka zamanto a cikin wato a cikin ma'aikatan tsaro irin waɗannan ne to wannan shine wallahi shine babban musiba ga musulmi amma yadda za a samu musulmi masu kishi kamar yanzu yadda ake samu ana samu yanzu 'yan sanda ana ɗauka an soma limaman 'yan sanda kamar yadda ake limaman soja wanda shigarsu ya sa sun kawo gyara ba kaɗan ba a cikin jami'an tsaro na 'yan sanda sun soma samun ruhin addini sun soma samun menene fahimtar addini to in aka sami irin wannan a cikin jami'an tsaro to hakika wannan shine zai sa a samu shine babban shirin da tanadin da muke bukata saboda haka tashi za a yi ya zama to mu karfafa wa'azi a cikin jami'an tsaro mu karfafa faɗakar da su kishin addini zama to masu kishin addini masu kuma kishin addini su shiga cikin aikin tsaro da niyyar su taimaki addini ba da niyyar su nemi sana'a ba a'a da niyyar su nemi addini wannan kiran tun lokacin malam abubakar gumi allah ya ji kansa yake wannan kiran kuma irin waɗanda suka shiga ɗin da wannan niyyar su ne fa suke ɗan tsare mana sauran abin da ya saura na mutuncinmu da lafiyarmu da dukiyoyinmu da ba su shiga ba da Allah ne kaɗai san abin da zai faru gare mu a cikin wannan kasa ta mu saboda haka wannan shine tanadin da zamu dan haka akwai gyara a cikin shawara wannan shine gyaran sauran gyare gyaran kuma sai in Allah ya sa na ganka ne maka su wannan ya ce bayan tawassuli da sunayen Allah da sifofinsa sannan da kyawawan ayyuka za a iya yin tawassuli da annabawa da salihan bayi za a yi tawassuli da addu'ar su in suna da rai amma ba a tawassuli da zatinsu ko da alfarmarsu bayan sun mutu wannan shine abinda dalilai suka tabbata a cikin alkitabu wa sunna akan wannan babu lokaci da za a yi bayani ɗaiɗaiɗaiɗai akan waɗannan dalilai amma waɗanda suke son su samu wannan cikakken bayani akwai kaset na alka'idar jalila wanda ɗan uwanmu da sani umar ya yi sai su je su samu bayani wanda shekul islam ibn taimiyya ya yi bayanin ka'idar da addini ya kawo ta yadda ake tawassuli ana tawassuli da addu'ar annabawa da addu'ar salihai amma ba a tawassuli da zatin su ba a cewa Allah kai mun kaza dan alfarmar annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da alfarma babu ko wanda yake shakka akan wannan ba cewa ake ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da alfarma ba amma ba a roƙon Allah da alfarmar annabi sallallahu alaihi wasallam dan annabi sallallahu alaihi wasallam bai koya mana ba bai yi ba hadisin da ake ruwaitowa tawassalu bi jahi fa inna jahi inda Allah azim ku yi tawassuli da alfarmata domin alfarmata a wajen Allah mai girma ce wannan hadisin bai inganta ba a cikin isnadin nasa akwai almatruk matrukun a cikin silsilar sanadin almatruk shine wanda bai halatta yi hujja da hadisinsa ba baya karfafa ba a karfafa shi hadisinsa ba zai karfafa wani hadisin ba wani hadisin ba zai karfafe shi ba saboda haka hadisi ne wanda yake mai tsananin rauni da bai halatta yi hujja da shi a cikin wani abu na addini ba ballantana ma abin da ya danganci yake da alaka da babin itikadi sannan a dangane da azumin sitta shawwal waɗansu suna cewa idan ana bin mutum azumi sai ya rama sannan zai yi sita shawwal kuma na ji malamai suna cewa na na aisha tana jinkirta ramuwar azuminta sai a watan sha'aban shin ya halatta mutum ya yi sitta shawwal bacin kuma ana bin sa ramuwa don allah ina son a yi min gamsasshen bayani allah ya kara lafiya da ƙoƙarin karantarwa amin ya halatta kuma wannan hujjar da ka ambata ita ce hujjar malamai da suka halatta wannan cewa ba zai yi ba wato ba a zaton cewa aisha radiyallahu anha za ta bar yin azumin sunna ga baki daya duk shekarar ba ta yi har sai sha'aban ya yi in ta rama azumin da ake binta ita zai ta ce ba ta rama azumin da ake binta sai sha'aban to ma'akul a ce dukkan abin da ya zo na yin azumin nafila aisha ba ta yi saboda akwai ramuwa a kanta to shi yasa sai malamai suka ce wannan ya nuna kan cewar ya halatta a jinkirta azumin farilla a yi shi a jinkirta ramuwar azumin farilla sai daga baya wanda kuma wannan ba zai hana a yi azumin sunna ba wanda daga cikin azumin sunna din nan akwai azumin sitta shawwal wannan shine umdar waɗannan malamai kuma maganar su ita ce mafi rinjaye waɗansu malamai sun ce a'a sai ta yi ramuwa tukuna sannan ta yi sitta shawwal to fita daga cikin sabanin malamai shine ta yi wannan din ta yi ramuwa sannan ta yi sitta shawal amma akwai mashakka a gare ta babu laifi ta jinkirta ramuwarta tana da kyakkyawan tana da kyakkyawan wato a kwaikwayo a aikin na Aisha ummul mu'mini in Aisha ta yi kuma gashi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya batta ta yi bai mata inkari ba ya nuna kan cewa wannan sunna ce taqririya wato an yi a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar bai yi inkari ba sannan ya ce don allah ina son a yi wa masu mummunar ta'adar nan ta janye sawayensu daga 'yan uwansu lokacin tsayawar sallah nasiha da su daina don kawar da sharrin shaidan a zukatansu eh akwai waɗansu idan aka zo aka haɗa ƙafafu sai su janye ƙafarsu to ko da kuma waɗansu masu haɗa ƙafafun sai ka ga sun yi yadda za su taka mutum to idan aka taka ka ai ba a ce in za a yi wannan sunnar kuma ba a ce kuma a yi idaya ba in aka taka mutum ai idaya ne wannan ba a halatta maka ka yi idaya ba ko ka take rigar mutum kuma ballan abin da ake nufi wajen wato a miƙar da sahu ya zamanto a miƙe kuma ya zamanto babu kafa domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sawu sufufakum la tad'u furujatin lishaitan ku miƙar da sawunku kada ku bar kafafu kafafa wato kafafe jam'in kafa haka ne <laughs> kada ku bar kafofi ga shaidan wato kada ku bar a wato a sarari tsakaninka da dan uwanka wanda in ka bar wannan sararin shaidan ne zai shiga to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam in yazo daidaita sahu shafa kafadin sahabbai yake yi shafa kafadunsu yake yi kamar yadda ya zo a cikin sunna a cikin muwatta yana zuwa a cikin sunan abi dawud yana zuwa yana shafa kafadunsu don ya tabbatar kafadar wani bata fito ba a cikin kafa shafa a cikin shafa kafada abubuwa guda biyu ne za su tabbata na farko cewa kafadar wani bata yo waje ba ta wani ta yi ciki sannan ko ba a samu kafa ba in an samu kafa wajen in aka zo shafa kafadu sai ya zama to kana cikin shafawa sai hannunka ya fada sannan ka sake dagowa ya zuwa ga kafadar ɗaya daga cikinka wanda ya nuna abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kenan da haka yake tabbatar da daidaituwar sahu saboda haka daidaituwar sahu ba wai sai lallai idan sawu ya haɗu da idan sawu ba ya zo a cikin hadithin nu'man ibn bashir cewar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna haɗe alka'ab bil ka'ab alka'ab shine dunduniya ko kuma idan da yake shi wato wato idan sau idan sau to idan sau ya ce suna haɗe alka'ab bilka'ab idan sau ya haɗe tare da idan sau wannan waɗansu shi ne za ka ga waɗansu sai ga sun karkatar da kafarsu haye ya zama towa ba ta kallon ƙibla waɗansu kuma sai suka ɗauki ma'anar shine dunduniya ta haɗe da dunduniya wanda domin yin wannan shi sai a karkatar da kafar domin dunduniyan su haɗu wanda in aka yi haka kuma za ka tozarta wata suna na cewa wa yastaqbilu bi atrafi asabi'ihi alqibla yana fuskantar qibla da gefen wato yan yatsunsa yan yatsu kamata ya su masu kalli qibla to in kuka karkatar ba sa kallon qibla ka saba tabbatacciyar sunna a kokarin yin abinda wato ka fahimta daga hikayar yanda sahabi ya eh, ruwaito akwai magana mai tsawo wanda sheikh bakar abu zaid ya yi a cikin sa lajadi da fi ahkamis sala wanda ɗaliban ilimi za su iya komawa su duba amma umda a cikin wannan na fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam shine a kiyaye waɗannan abubuwan guda biyu sau ya zamanto a miƙe kuma kada a bar kafa tsakanin mutane amma yadda zai zamanto kan cewa kafafu sun haɗe idan ya zamanto kan cewa akwai mashakka a cikin wannan ko karkata daga cikin kibla wannan ba shine maksudin da ake nema ba a cikin daidaita sahu sai dai wanda ya to kan cewa haɗewar kafafu ɗin shi zai fi daidaita zai fi sanya sauyin ya to ya daidaita domin za ka iya gani kan cewa ɗan yatsanka bai wuce ɗan yatsan ɗan uwanka ba ko da ya to cewar kuma wani lokaci idan ya to kan cewa ka dura da ɗan yatsanka na gaba idan mutumin wato mai babban jiki ne in ka ce za ka haɗa ɗan yatsanka daidai inda saitin ɗan yatsansa ya tsaya da daidai inda saitin ɗan yatsanka ya tsaya to sai ya zama to kai ka dan yi gaba shi kuma yayi baya domin bai babban jiki ne kafarsa tana da tsawo wataƙila ta yi biyun taka saboda haka yayin da kake zaka matsa domin kafarka ta zo ta yi saiti da daidai inda kafarsa take kan tsaya kamar yadda ake layi nan da ake tsayawa akan layi idan kuka ce za ku yi wannan sai zama to ka fita sai zama to ka yi gaba domin shi ya fi ka girman jiki shi kuma ya yi baya to wannan ku duk ba shine maksudi ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake shafa kafadu domin shine zai tabbatar da daidaituwar sau ya zama to kan cewa ka ba ta yi gaba ko ta yi ciki da kafadar dan uwanka ba dan haka yanzu masu waɗanda suke tsayawa a sau din nan da za ka ga an matse sau sai ka ga yawanci in suna so ya zama to kan cewa sau nasu ya miƙe sai ga sai din sun karkata sai sun gicciya haka yadda kafadar su ta hagu za ta yi ciki sai ga kafadar dama ta dan wanda yake daman su ta zo ta rufe ta su kafada saboda haka kaga ya zama to kan cewa sauran nasu bai miƙe yanda ya cancanta ya miƙe ba wanda ya dan yi wannan ya dan yi gaba wannan ya dan yi baya wannan bai dace da daidaita sahu ba bai dace da daidaita sahu ba musamman ganin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana daidaita sahun sahabbai daidaita sahun sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da yake shafa kafada yake saboda haka ina sai a kula da da wannan ah, mu gane wannan maksudin guda biyu na batun daidaita sahu bisa al'ada ka tsaya bisa na al'ada kamar wanda 'yan sanda suke cewa atiz eh, eh, atiz wato ka saki ba ka make ka matse kafafunka ba kuma ka buɗa sosai ba musamman in ka ce za ka buɗa sosai sai ya zamanto kan cewar ka babbake ma dan uwanka yadda zai zamanto kan cewa idan ya tsaya ba zai yi kafaɗarsa ta haɗe tare da taka ba saboda haka kaga wannan ya saba wato tsayuwa ta daidaituwa a cikin sallah babu taklifi babu wato kallafa mutum mashaƙa wadda yake ta fice yadda ake bukata a cikin sallah idan janjanyewar in janye kafa zai kai ya zuwa ga sau ya karkace ko a samu kafa a cikin sau bai halatta ba wato yin wasa da sahu rashin cika sahu yana daga cikin laifi ne fa laifi ne ba wai cika sahu kamala ba ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min ya ce min tamamis sala ya kuma ce min iqamati sala yana daga cikin tsayi da sallah kuma tsayi da sallah wajibi ne yi daga cikin sharuɗan iqamati sala in an yi ta a cikin jam'i a daidaita sahu saboda haka ba abu ne wanda yake yana daga cikin mustahabbai ba bal yana daga cikin wajibai dan haka ne kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsayawa ya tabbatar ya daidaita sahu bayan sa khulafa'ur rashidin sun kasance suna ayyana wanda yake tun lokacin sayyidina umar suka kasance ana sanya wanda zai tabbatar duk an miƙar da sahu sannan ya zo ya gaya ma amirul muminin cewa istawati sufuf in aka gaya masa sannan sai ya kabbara in aka yi kama tsayawa suke yi to ya kamata wannan wani sabon aiki ne da 'yan hizba za su rinka yi a cikin masallatai kwarai da gaske inda muna son mu riko da sunna ya tabbata ku karanta a cikin muwatta ya tabbata daga fi'ilin sayyidina Umar ibn al-Khattab da usman bin Affan cewa duk a zamaninsu suna da wanda aka aka wakilta shi aikinsa kenan ya tabbatar cewa an daidaita sahu tunda shi liman zai iya ganin sahun gaba ne kawai annabi sallallahu alaihi wasallam shi kafin a tsaye da sau tafiya yake daga sau din zuwa sau ya tabbatar an daidaita sannan ya tayar da sallah to tunda wannan aiki ne wanda yake yaqbalu niyaba za a iya samun na'ibi wanda zai yi wannan wanda za a wakilta to shi yasa kaga khulafa'ur rashidin suka samu wakili wanda yake kula da irin wannan idan ya tabbatar an tsaye da sau sannan sai ya zo ya faɗa to sai dai banda unf wajen daidaita sahu banda unf banda tsanani banda rigima eh wanda ɗaya daga cikin nasiha da nake yan uwanmu kenan yan hizba a rinka yi da tausasawa da mulatafa an ce ma fir'auna fa qula lahu qawlan layyinan fir'auna fa aka ce masa wannan fa aka duk cikin wanda suke zuwa masallaci ba fir'auna ba wanda ya kai fir'auna to in an ce ma fir'auna fa qula lahu qawlan layyinan ina kuma ga wanda yake ya zo masallaci sawa'un wajen fakin ne ko wajen tsaye da mota ba inda aka ce ba a yi masa da dariya da murmushi da da alwajhu talq sai ji daɗi shi ma ya san kan cewa wannan abu ne wanda ake na taimakon juna tunda dai yan uwanmu na hizba taimakon taimako suke ba albashi ake ba su akan wannan ba ta tsau shine ma'anar hizba din ta tsawu'i mutum yayi ne dan ya samu lada a wajen Allah jalla wa ala to sai a cika ladan ta hanyar wato a yi shi da makarimul akhlaq na kai idan aka fara daidaita sahu kada ya zama to ana daidaita sahu kuma ka ji an zo ana abin nan murya na tashi a cikin masallaci kafin a tada sallah ya zama to limamin maimakon ya tsaye da sallah ya je yana raba rigima to da Allah ku tsaya amsa tambayar ah, ta karshe goben Allah da za a yi tambayoyi da yawa sai mu samu karatu tambaya ta biyu malam menene hukuncin wanda ya sa wani abinci a bakinsa kafin ko bayan alwala sai ya wanke amma da ya tsaya sallah sai yake jin ɗanɗanon abin a bakinsa ko kuma abincin yake kasancewa mai wahalar wankuwa ne kuma ga lokacin sallah ya yi sai ya wanke domin cin abinci a cikin sallah yana ɓata sallah cin abinci a cikin sallah yana bata sallah idan kuma akwai sauran ɗanɗanon abincin dole ne sai ka za ka ji kana abin nan tilka'iyan za ka rinka wa ka rinka ɗanɗanar wannan kana haɗiye yawo idan ya zamanto cewa wato abubuwa ne da suka bari ko dusar abincin ko dusar buɗe ba ko ko dusar asuwaki ya zamanto kan cewa kana da kuma na dabino hatta wannan zaƙin dabino ɗin za ka tanɗe shi ka ci bai halatta ba don haka ya kamata mutum ya kukura bakinsa shi yasa malamai suka yi magana kukura baki kuma annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran ya sha an kawo masa madara ya sha sai ya tashi ya sallah kafin ya sha ya kurkura baki sai aka ce masa aka tambaye shi yace inna fihi la dasaman akwai wato maiko tare da shi wato maikon zai sa ya rinka jin abin nan alamar sauran madara a cikin bakinsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kukura waki to wannan asali ne a wannan babin asali ne idan an yi haka ga madara duk wani abu wanda yake na abinci shi ma haka za a yi masa saboda kada saboda mutum kada ya bata sallar sa me yasa cin abinci ko shan ruwa yake bata sallah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fi salati la shughla akwai abin da yake shagaltar da mutum ga komai a cikin sallah in ba yin aikin sallah din ba ci da sha kuma ba daga cikin aikin sallah suke ba dan haka idan ka yi su sai sallar ka ya zama to kan cewa ta ɓaci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والمنخنقة والموقودة والمتردية والنفيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ومن اضطر في مقمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم to Allah ta'ala ya ce hurrimat alaikumul maita wato kamar yadda Allah ta'ala ya ce a farkon surar illa ma yutla alaikum uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla an halatta muku dabbobin ni'ima na gida illa abin da za a kar illa wanda aka kar illa wanda wato za a karanta muku to ga karatun nan ya zo shine Allah ya wannan shine ma alaikum wanda aka yi togaciya wato abin da yake haram shine bayanin sa zai zo a cikin wannan akwai ishara ga cewar haram idaddigagge ne halal din ya fi yawa halal ba shi da iyaka amma haram yana da iyaka to shine yanzu a ambata su shi yasa kaga babu aya wadda za ta bayyana menene halal sai dai kawai aka ce an halatta muku dukkan daɗaɗan abubuwa kullum a uhillat lakum bahimatul an'am uhillat lakum yas'alunaka kama za uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat amma abin da yake na haram to sune wanda za a iya kididdiga su to sune bayanin su yazo Allah ya ce hurrimat alaikumul maita an haramta muku mushi me abin da ake nufi da haramci a nan wajen haramcin da me yara taya da ci cin mushi shi aka haramta sai kuma abinda sunna ta zo ta haramta na dukkan amfani da mushi dukkan wani amfani da za ka yi ya zamanto cewar ya koma ya zuwa ga ci ga wannan mushen shi ma aka haramta shi sai amfanin da ya zamanto shari'a ta tabbatar da shi amma al'asul duk wani amfani da mushe haramun ne don haka an haramta ci mushe an haramta cin naman da a kitsan an haramta amfani da kitsan mushi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine mai yahudawa Allah ya haramta musu mushi sai suka tafiya zuwa ga wato a kitsan sai suka narka shi suka mayar da shi maiƙo wanda wanda suke shafe itacen da suke yin kwale-kwale da shi saboda haka da aka haramta musu ci sai suka suka sai suka ci tumunin wato suka ci kudin da ake sayar da wannan a wato a kitsan kaga dai sun ci kudin sun ci mushen ta wata hanya ta daban ba su ce sun ci ci ta bakinsu ba amma sai suka ci kudin da aka samu daga mushen saboda haka yanzu idan da mutum zai zamanto kan cewa aikinsa shine ya san musulmi ba sa cin mushe saboda haka ya rinka yawo kan titi titi yanda ya ga an kashe an bige saniya an bige akuya sai ya dauka ya je ya kai masu sai da mushe ya je ya sayar ya zo wannan ita ce sana'arsa to wannan kuɗin da yake ci haramun ne kaga dai bai ci ba ta hanyar cin wannan naman amma ya ci ta hanyar cin kuɗin da aka halatta na mushe shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta a yi amfani da fatar mushe idan aka jemita kamar yadda ya faru a hadithin maimuna sun zo suna an wata akuya tasu ta mutu mushe aka zo za a jefar da ita shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a halla da baktum ihabaha fantafa'atum biha halla da baktum ihabaha fantafa'atum bihi me yasa ba ku jeme ba shin ba kwa jeme fatar ba ku yi amfani da fatar kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin amfani ya halatta yin amfani da fatar wanda yake ta mushe to Allah ya hana cin mushi abinda ake nufi da mushe shine abin da ya mutu da kansa ba da yanka ba abin da ya mutu da kansa mata hatfa anfihi saboda rashin lafiya ko saboda wani hatsari da ya zamanto kan cewar ba yanka shi dai aka yi ya mutu ba mecece hikimar haramta cin mushe yawanci idan mutum idan dabba ta mutu da kanta saboda rashin lafiya ta yiwu wani cuta ne wata cuta ce ta kashe ta wannan cutar ta yi ya zamanto za ta iya za ta iya harban mutumin da ya ci nama wato mai iya harbi ce ta yi kuma ta zamanto ba mai iya harbi ba ce to amma ya za a san cewa mai harbi ce mai iya na so ce mai iya harbi ce mai iya samun wanda ya ci naman ne ko ba mai iya samun ba kaga sai an ɗauke ta an je laboratory an je an yanka naman an yi bincike an ga ya kashe ta an yi autopsy hmm? to yanzu idan aka ce za a yi wannan binciken a suwaye suke da ikon su ce za su yi wannan binciken akwai inda ma za a je a samu mushen ba adama asibitin da zai wannan binciken saboda haka saboda ba za ka iya tantancewa wace cuta ce za ta iya cutar da kai ba wajen ta kashe wannan dabbar wace cuta ce ba ta iya cutar da kai ba sai Allah ya toshe kofar gabaki daya a cikin abin da yake halal akwai wadata ba sai ka je ka samu mushe ba sannan abu na biyu idan aka ce za a iya cin idan dabba ta mutu idan ta yi kwanaki bayan mutuwarta naman namanta yana ɓaci wanda idan mutum ya ci wannan nama in ma a ƙaddara ma ba ta da cutar da za ta iya cutarwa amma idan akwai waɗansu kwanaki da idan dabbar ta yi idan aka ci naman zai iya cutar mutum ko ba haka ba to an san iya kwanakin da dabba za ta yi bayan mutuwarta da za a iya cewa bayan waɗannan kwanaki ko bayan waɗannan awoyi shine wanda yake namanta ba zai gurɓace ba za a iya ci ba za a iya sanin wannan ba to duk saboda wannan saboda irin waɗannan abubuwa wato akwai mafsada tabbatatta a cikin cin mushi wannan mafsada wani lokaci za a iya sanin lokacin afkuwarta wani lokaci ba za a iya sanin lokacin afkuwarta ba to saboda rashin samun babit saboda rashin samun wato abin da zai tabbatar da lokacin da mafsadar take faruwa shi sa sai Allah ya toshe kofar ga baki daya saboda ya kare mu daga barnar da za ta iya samu da za ta iya samuwa ga lafiyar mu sannan kuma cin mushe a cikin cin mushe akwai abin da yake tasiri a cikin ɗabi'a akwai abin da yake tasiri a cikin ɗabi'ar masu cin mushe na ƙasar zuci da kuma sauran abubuwa na hikimomi wanda yake mu ba mu sani ba mun san illoli na zahiri amma kuma akwai illoli na batini wanda ba mu sani ba saboda ka'idar da Allah ya kawo wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu Allah ya sani ku ba ku sani ba saboda haka dai akwai hikimomi duk abin da Allah ya hana ya shar'anta akwai hikima a cikinsa saboda shi hakim ne shi gwani ne saboda haka ba zai yi wani abu wanda yake babu hikima ba waddam hurrimat alaikumul maitatu waddamu da kuma jini Allah ya ce ya har an haramta muku jini shi ma ma'ana a cikin jini a nan wajen shansa ko cinsa jini abinda ake nufi da jini shine a afwan kafin mu je cikin jini almaita din nan akwai wadda shari'a ta togaciya shine dabbar da take a cikin teku in ta mutu mushen abin dabbar da ke rayuwa a cikin teku ba haramun bace shine kamar kifi saboda hadisin da yake cikin muwatsa annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun tambaye shi cewa muna shiga cikin teku muna ɗauke da ruwa wanda yake ɗan ƙanƙani idan muka yi alwala sai kishirwa ta kashe mu sai kishirwa ta dame mu ma iya yin alwala da ruwan teku sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce huwa tahuru ma'uhu huwa tahuru ma'uhu alhillu maitatuhu shi ruwa shine wanda yake ruwansa mai tsarki ne mai tsarkakewa kuma mushen abin da ya mutu a cikinsa halal ne saboda aka kaga ba dukkan almaita ne aka haramta ba shi yasa sahabbai lokacin da suke cikin yunwa kamar yadda ya zo a hadisin jabir da suka zo suka ga al'ambar babban kifin nan whale an san whale ai ko wannan katin kifin ban san me ake kiransa da hausa ba watakila mu dan ba mu taba bahaushe bai taba ganin sa ba shi yasa bai sa masa suna ba dan a teku sai a teku yake baya cikin ba a cikin kogi ake samun sa ba ko korama babban kifi ne sahabbai suka gan shi a gefen jidda a gefen teku a gefen teku na jidda tekun bahar maliya yunwa ta ishe su suna gani sai suka ce to ya za ku mu ci suka ce ai mushe ne abu ubaida ya ce wannan ba mushe ba ne tunda naman tunda na teku ne allah ya ce uhilla lakum saidul bahar saboda haka suka ci amma duk da haka su bai kwanta ba suka ce sai sun je sun gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi guzurin naman bayan sun ci sai suka ɗauko wato sa a abin nan a ƙayarsa kayar kifin da aka haɗa guda biyu aka samu raƙumin da ya fi kowanne tsawo a cikin su mutum ya hau kansa ya zo ya wuce tsakanin sa kayar kifin wanda zaka san cewa well din ne kenan eh, shine irin wannan abin nan wanda za ka ganta wato kamar jirgin ruwa suka ci suka yi guzuri da suka je suka gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hmm, ya ce kun rage wani daga cikin naman ku ciyar da mu aka ba shi ya ci shi yasa <clears throat> shi a wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda wato teku ya zamanto ya janye ya bar shi a gefen teku har ya mutu to wannan ku ci halal ne A don haka zalika an halatta daga cikin daga cikin mushe mushen fara mushen fara kamar yadda aka rito daga annab sallallahu alaihi wasallam sun yi yaƙi yaƙi har guda bakwai suna cin abin suna cin fara mushen fara idan fara suka mutu za ka iya ci hmm. abin da yake irin gina dinnan ita ma duk hukuncin fara take ɗauka an san ginaye ko irin wannan kwarin da yake yawo lokacin da aka yi ruwa waddamu to an haramta muku cin jini jini yana daga cikin al'adarsu a jahiliya kan cewa suna cin jini suna mayar da wato sai su samu jini sai su yanka jijiyar dabba sai a ɗauki kwano sai jinin ya kwarara ya kwarara abinda ake nufi da jinin a nan wajen aldamul masfo kamar yadda bayanin sai ya zo a cikin suratul al'am jinin da yake bin wuka wanda yake gudana daga cikin jijiya ba jini da ke cikin nama ba ba jini da ke cikin cikin hanji ba jinin da ke gudana daga jijiya wanda idan an yanka dabba yake bin wuka kuma in aka sari in aka yi shibin jiri wato aka samu jijiya aka tsaga ta aka cike ta ruwan zai rinka jinin zai rinka biyowa don su ma dama haka sukan yi larabawa lokacin jahiliya sai su je su samu kafar dabba ko cinyarta a daidai inda jijiya take sai a samu aska mai kaifi sai a caki wajen sai a sa ƙoƙo sai jini ya tattara a nan idan jinin ya tattara sai a samu dabbar da aka riga aka yanka to hanjinta hanjin hanjin wato abin nan ba bi ba eh hanjin kenan ko Shi ne wanda yara suke ce ma me suke ce masa me yara suke ce ma hanji wanda ake daddaure shi eh eh to wanda da ake daddaure shi hanji shine dai hanji to sai su zuba jinin a cikin hanjin wato sai su sai su bude saman sa su daure kasan sai a zuba jinin a ciki sai ya kumbura musamman in kamar na raƙumi ne ko na saniya sai ya kumbura in ya kumbura to shikenan sai a je a gasa wannan ko a soya shi sai a ci wani lokaci shi kansa jinin za a bari ya daskare sannan sai a je a tafasa shi a sashi a cikin ruwa a sashi a cikin wuta a gasa shi sannan a zauna a ci abu umama sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba tura shi wajen waɗansu mutane ya kira su zuwa ga addinin musulunci sai je samu sun yi haka da jini aka kirawo shi bayan an gama gasawa aka kira shi ya zo ya ci sai ya ce kai can ku ai na zo muku daga wajen wanda yake haramta wannan ne sai ya karanta musu wannan ayar hurrimat alaikumul maitatu wad damu dan ya je kira su zuwa ga addinin musulunci ne suka ce a mu ba mu san wannan addinin naka ba kishirwa ta ishe shi sai ce to ku bani ruwan sha suka ce ba za mu baka ba sai dai sai dai kishirwa ta kashe ka ya je sai ya kwanta kishirwa ta ishe shi ka san kishirwar sahara ba irin kishirwar nan bace kishirwa ta ishe shi <coughs> ya fuskanci Allah ya ce Allah ka gani na zo ne domin in isar da saƙon annabinka kuma ga waɗannan mutanen sun hana ni haƙƙina Allah ka ciyar da ni ka shayar da ni yana cikin bacci sai mafarki an zo masa da wani ƙoƙo ba a taɓa ganin irinsa ba a duniya a cikinsa akwai wata madara aka ba shi ya sha ya sha ya sha ya sha sai ya tashi daga bacci yana tashi daga bacci sai wani dattijo ya zo ya gan shi ya ce abinda kuka bai dace ba ba al'adar larabawa ba ce ya zo muku ruwan sha ma ku hana shi sai suka yi nadama sai suka ɗauko ruwa za su ba shi sai ce a bana buƙatar ruwanku ni da na yi bacci Allah ya ce da ni ya shayar da ni sai ya buɗe cikinsa ya ce ku duba ku ga cikina sai ga cikinsa ya cika ka san ba abin da yake cika cikin mutum irin shan ruwa irin shan abu abin da yake sa cikin mutum kana gani za ka ga cikin ya kumbura ya ce to ku ga cikina suka gani suka ce ta ina ka samu ya ce ubangiji na ne ya ciyar da ni ya shayar da ni wannan sai ya zamanto dalilin musulunta duk suka musulunta kabilar gabaki daya to a shahid yace musu sun kira shi kan zo ya sha jini ce shi ba zai sha ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da haramcin wannan ne walahmul khinzir an halatta muku naman alkhanzir alkhanzir shine wannan dabbar da aka sani shine alade wanda yake na zaman gida na gida kenan na dajinsa kuma mugun dawa to alkhanzir haramun ne Allah ta'ala ya ce lahamul khinzir an haramta muku naman alkhinzir naman shi aka haramta amma wajen waɗansu malamai sun ɗauka dukkan wani abu na jinsin alkhinzir hatta gashinsa haramun ne tunda haramun ne ya zama tona jasa ba za a iya amfani da shi ba to amma waɗansu malamai suka ce a'a tunda an yi nassi a cikin alkur'ani duk inda ya zo cewa ake lahamul khinzir namansa ne aka haramta in akwai yadda za a amfana da wani abu wanda yake ba naman sa ba za a iya amfana da shi amma alƙawul da kan cewa dukkan abin da ke cikinsa shine halal shine haram yana da ƙarfi ambaton nama domin shine galibin amfanin da ake yi daga alkhinzir abinda kuma ya fita abinda aka ambace shi domin shine galibin abu ba a ɗaukan mafhumi daga gare shi kamar yadda take ka'ida a wajen malamai alkhinzir taba menene dangame da jini hikimar haramta jini ita ma abin da ke cikinsa na kwayoyin cuta wanda ba ka iya sani ba sannan kuma ɗabi'ar shan jini masu shan jini da cin jini yana sanya musu kasawa ke ƙasar zuci da rashin tausayi da rashin rahama da masu shan jini shi yasa zaka ga masu bautar shaidan ɗaya daga cikin abin da ake sa su su yi kenan akwai wanda yake za su kai ya zuwa ga kan cewar sai sun kai a jinin ma sai na ɗan adam za su sha shi za ga ga yanzu musamman yanzu da ake ta fafutukar siyasa din nan masu ah, masu neman ah, abin da suke nema wajen shaidanu da bokaye da ashararan bayi za a ga suna ce musu su dukkan abin da wato hankali dukkan abu wanda yake lafiyayyen zuciya ba za ta yi ba za su ce su akwai wanda za su ce ba abin da suke so jinin da suke so sai jinin jariri da ke cikin uwarsa to kaga ta za a samu jinin jariri da ke cikin uwarsa sai an kashe uwar a kashe uwar sannan shi kansa a kashe shi haka suke musu fa ba tatsuniya bane wannan haka suke musu sannan a kai musu a kai musu shi bokan da zai kira aljanin ya abin da ake bukata shi za a ba mu wannan jinin ya sha hmm? kuma aljanin ba zai yadda abin da bokan yake so ba sai ya sha wannan jinin saboda haka idan ya sha shi ke nan sai ya masa duk abin da yake so shi kuma yi sawa'un ya je ya mangaje wani ne ko kuma wanda yake takara da shi a je a same shi gobe shi nan ya mutu ya lalace ko kuma ai wani abu dai wanda yake na neman biyan bukatar abin duniya to wannan shan jini yana daga cikin abin da yake sanya miyagun ɗabi'u don haka ya dace allah maɗaukakin sarki da ya haramta shi haka zalika naman alkhanzir alkhanzir mai cin alkhanzir na farko tukuna alkhanzir ɗabi'arsa ba shi da kishi bai san kishi ba saboda haka mai cin alkhanzir sai ya zamanto shi ma kamar alkhanzir ɗin zai zamanto domin cin naman abu yana tasiri akan ɗabi'ar mutum wanda yake cin naman alkhanzir zai samu ɗabi'a irin ta alkhanzir zai samu ɗabi'a irin ta alkhanzir komai kan abin da yake so zai yi ga ƙazanta ga ƙazanta shi za ka ga irin wannan ka ga wato suna zina hatta da 'ya'yansu na cikinsu to cin nama alkhanzir kenan abin da yake kawowa kenan shi yasa ka ga ba abin da baka gani arna za su iya yi wa ma uhilla li ghairi bihi da abin da aka ambaci sunan wani Allah tare da shi wato wajen yanka shi al-ihlal shine ɗaukaka sauti sun kasance idan za su yanka sai su ɗaukaka sauti asalin ma'ana al-ihlal ɗaukaka sauti shi yasa ne ake ce ma al-ihlalu bil hajj ɗaukaka sauti da hajji shine yin talbiya kace labbaik allahumma labbaik da ɗaukaka murya to wajen yanka sun kasance suna suna ambaton sunan wani Allah wajen yanka su ɗaukaka murya su ce billata ko su ce bil'uzza yayin da suke yankawa ko bismilata bismillata ko kuma bismil'uzza yayin da za su yanka abin to duk wanda aka yanka da ambaton sunan wani Allah a wajen yankansa to shi ma haramun ne kada ku ci kada ku ci domin wannan yana daga cikin fita daga cikin da'ar Allah yana daga cikin girmama a wani Allah yana daga cikin shirka da Allah shi yasa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mal'unun la'anallahu man dhabaha li wa la'anallahu man la'ana walidayhi wala'an Allahu man awa muhdithan wala'an Allahu man ghayyara manar Allah ya tsine ma wanda ya yanka ga wani Allah Allah ya tsine ma wanda ya la'anci iyayensa shine ya la'anci iyayen waɗansu suka la'anci iyayensa shi Allah ya tsine ma wanda ya ba ma ɗan bid'a mafaka ya ba shi kariya ya kare shi wanda ya kare shi na ga kafofin yada labarai da suke ba da kariya da suke ba da kariya ga masu bid'a wallahi su ji tsoron Allah kudin da suke ci haramun ne la'anar Allah ce fa kun san kan cewa mutane ne yada suna yada zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ku ce wai ai to su ma suna da yanci kasa ta ba su yanci su zo su biya kuɗi kuna kasar musulmi kuna musulmi ku je ku karɓi kuɗin wanda zai zo ya zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la'anallahu man awa muhdithan me ya fice iwa'i e e irin wannan al'iwa shine ka tattaro shi ka ce naka ne ka tattaro shi ka bashi mafaka ka bashi kariya su rinka yada abubuwa waɗanda suke na yaƙi da addinin Allah wannan kuskure ne babba kuma abin nan domin su tsarkake dukiyarsu in sa so Allah ya sanya musu albarka a cikin kafofin yada eh, labaransu da kuɗin da suke samu lallai su kula da wannan in ko ba haka ba la'anar Allah ce za ta hau kansu sannan la'anallahu man ghayyara manar al Allah ya tsine ma wanda ya canza alamomin ƙasa ma'ana canza alamomin ƙasa masu zuwa su je su coge a ministry of land an je an yi survey an fitar da filin kowa sai ya je ya bada takarda ya bada kuɗi sai a canza survey din a shigar da a je a ɗauko fili da ba nasa ba a sa a cikin nasa a canza a canza a me ake ce musu daikon ko me ake ce musu hmm. eh a canja to wannan shine man ghayyara manalar ab wato ya canza iyaka da aka sanya domin ya ciye ya haɗe dukiyar wani da ba tasa ba to a kuma wannan shine yakan san idan mutum yayi wannan shirka ce mutum in ya ambaci sunan wani Allah a cikin yanka shirka ce kamar mutum ya ce zai je ya yanka ga wani wanda yake ba abin nan idan mutum ya ce zai je ya yanka da sunan wani ba Allah ba wannan shirka ce babba walmun hanika da kuma dabbar da aka kyale ta ta shaƙe kanta domin ba al-makhluqa aka ce ba wadda aka shaƙe wadda aka kyale ta ta shaƙe kanta dabbar da aka kyale ta ta shaƙe kanta don ta mutu sun kasance idan suna so maimakon su sha wahalar yanka akuya sai su ɗaure ta a jikin wuyanta yadda in tana ta tsalle-tsalle tana ta tsalle-tsalle ta so ta tafi shikenan sai ta shaƙe kanta sai ta faɗi sai ta mutu to wannan in suka yi haka shikenan sai su ɗauko sai su ci to Allah ya hancin wannan saboda yayin da ya zamanto cewa ta mutu ta haka ta zamanto mushi ta zamanto mushi wal mauquda da wadda aka dake ta da sanda ko da dutse aka dake ta da karfi har ta mutu saboda karfin duka wal mutaraddiya da wadda ta faɗo daga dutse daga sama ta faɗo ta mutu wannan tsiha da wadda wata dabba ta soke ta da kahonta ta cike ta da kahonta wannan ya sanya hanjinta kayan cikin ya fito ta mutu wa ma akala sab'u da kuma dabbar da wato zaki dabbobi masu farauta suka ci ta suka wato suka cinye ta suka kama ta suka cije ta ya zama kan cewar hatta mutu suka bar saura a koma ba su bar saura ba mutum bai halatta ya ci wannan ba shine ma akalar sabu'u shine wato dabbar da ya zamanto kan cewar a dabba mai farauta ta yi ta farauce ta ga kanta kamar yadda za ka ga zaki ko kura ko damusa yadda suke yi tare da barewa ka ga sun je sun kama barewa ko kuma abin nan gada ko ma akuya ko saniya ko raƙumi sun kashe shi to wannan dabba duk da naman da za ka gani ko yanzu yanzu nan sai kashe bai halatta a ci ba waɗannan jinsin abubuwa dukkaninsu jinsi ne na almaita wanda suka mutu saboda wani sababi aka ambaci waɗannan sababba ɗin domin sun kasance yana daga cikin ɗabi'ar da suke wajen cin dabbobi kamar yanzu a wannan zamanin ne yana daga cikin hanyoyin da ake bi wajen a yanka dabbobi cikin sauƙi wato a sa dabbobi su mutu cikin sauƙi cikin gaggawa musamman masu wato sayar da kaji a kamfanin nukan da ake yankan kaji idan ya zamanto tokan cewa kowace kaza za a samu a ce sai an zo an yanka ta kaza nawa za a iya yankawa ma'aikata nawa za ka iya ɗauka to abin da ya fi sauki kawai ka sanya su su toho suna tohowa sai kawai ka saki lantarki daga sinji lantarkin nan shi kenan sai ya wato ya tsotse jinin ya rikita jinin sai ran ya fita shikenan kaga cikin sauki lokaci ɗaya sai ka sai iya kashe guda dubu ɗari a feɗe su da mashin shikenan sai a sayar to wannan shi ma ɗabi'a nau'i ne na abin nan alwakaf duka ko kuma abin nan ko kuma a shaƙe su ko kuma idan kamar shanu ne a ɗauko su in sun taho daidai wani waje sai a sanya wani abu ya tayar da su sama sai su faɗo suna fadowa shikenan sai suna fadowa wannan fadowar da suka yi wani lokaci ya zama to kan cewa shine sanadiyar mutuwarsu in ma basu mutu ba amma ya zama to ba su da sauran karfi sannan sai a datse wuya to kaga wannan sun zama to almutaraddiya domin sun an yi sama da su an fado da su saboda haka ba wai kawai sai yanda ake yi a can zamanin jahiliya ba hatta a wannan zamanin dan haka ne malamai suka yi ta fatuwa akan irin abincin da ake kawa da cikin kasashen turai wanda ake yi da dabbobi da ake yankawa dabbobin da ake yankawa a irin wa'annan masana'antun idan dai ba sun dace da ka'idar musulunci na halacci ba suke haramu to shi yasa za aka akwai lokacin da a duniyar musulmi aka rinka aika wato tawaga tawaga ta malamai suka rinka zuwa irin wa'annan masana'antu a kasashen da suke kawo kayan abinci zuwa kasashen musulmi irin su australia da new zealand da brazil da france da sauransu wanda suna kawo kaji da raguna da awaki da shanu a ga cewa yanda ake yankan a wajen ya dace da shari'a ba za ta zamanto ta zamanto ɗaya daga cikin waɗannan ba to sai Allah ta'ala ya ce illa ma zakaitum sai dai waɗanda kuka yanka illa ma zakaitum sai dai wanda kuka yanka wanda kuka yanka daga cikin waɗannan da aka ambata to amma daga cikin waɗannan da aka ambata tunda almustathna yana koma cikin abin da aka riga aka ambata aka yi istithna almustathna minhu menene abin da kuka yanka almaitatu mushe ya shiga ciki za a ce illa ma zakaitum sai dai mushen da kuka yanka ba zai yiwu ba jini za ku ce illa jinin da kuka yanka jini baya zuwa kan yanka baya zuwa kan jini lahamal alkhinzir shi ma za ku ce illa ma zakaitum naman alkhinzir idan aka yanka shi in aka yanka shi alhanzir zai zama to halal in an yanka shi an yi bismillah an yanka shi saboda me saboda asalinsa haram ne in haka ne inda ba haram bane me bambanci da sauran dabbobi inda tunda shi ma inda sauran dabbobi yanka ne yake halatta su to alhinzir ma yanka ya halatta shi amma da aka ce an haramta naman sa ya nuna kan cewa yanka ba zai halatta shi ba saboda haka wannan ya nuna kan cewa almustathna wanda ake togaciya daga kansa su ne almunkhaniqa wal mawquda wal mutaraddiya wan natiha wa ma akala sabu wayannan guda biyar din wato cikin waɗannan jinsin na waɗanda ya zamanto kan cewar sun halaka ta zo musu bisa ɗaya daga cikin waɗannan sifofi guda biyar ko dai makura ko kuma duka ko faɗowa ko caka ko kuma wata dabba ya zamanto ta ci to idan kuka samu kuka yanka su kafin su mutu to wannan an yi muku togaciya illa ɗinnan togaciya ce daga haramci wato su wannan ya halatta a gare ku me ake nufi da azzaka azzaka illa ma zakkaitum azzaka shine yanka yanka na shari'a ga abin da ake yankawa <clears throat> ko abin da yake tsayawa a maimakonsa shine cakewa abin da ake yankawa shine da tsuntsu da akuya abin da ake cakewa kuma raƙumi bittifak saniya ko a yanka ko a cake ta saboda haka wanda ake yankawa su ne jinsin da aka ambata da akuya da tinkiya da rago da bunsuru da irinsu a cikin sauran dabbobi su ne kamar su barewa su gada da kuma tsuntsaye kamar kaza da agwagwa da tale da makamantansu su yanka su ake yi to yanka sharaɗin yanka a farillar yanka ya zamanto da niyya ka yi niyyar yankan nan da Allah ta'ala ya ce illa ma kai bin umarnin Allah cewa ka halatta ma kanka cin wannan dabbar da yanka dole sai ka yi wannan niyyar ba wai kawai ya zama kan cewa baka niyyar yanka ba kawai ka caki abu ba tare da niyya ba wannan ba yanka bane sannan kuma ya zama to ka yi shi bai daya lokaci daya wato in ka sanya wukar kada ka ɗauke sai ka gama yanka Allahumma illa daukewar da zaka yi domin ka gani kan cewa ka yanka duk abin da yake buƙatar yankan ko baka yanka ba shi wannan babu laifi waɗansu sun shaddada sun ce in dai ka ɗaga wuka ko ta sakan ɗaya ne mushe ce wannan tsanani ne da ba shi da dalili abinda dai ba a so shine kai yankan kayanka baka gama yanka kayanka sannan ka tafi har an ro an wanke sai ka ce a ah, ai ban gama yankan ba sannan sai ka dawo ka sake yankawa to wannan shine ya zamanto ka riga ka mai da ita mawquda sannan na uku shine a cikin yankan ya zamanto ka yanke jijiyoyin da suke zuwa ka al'audaj kenan sannan ka yanke magudanar abinci da magudanar iska makogaro sai ka yanke waɗannan abubuwan guda uku akwai tafsili a cikin littafin fikihu kan idan ya zamanto kan cewar baka yanke magudanar abinci ba amma ka yanke magudanar iska amma dai wanda yake tabbas babu saɓani a cikinsa shine al'audaj su ne waɗannan jijiyoyin da suke kai jini zuwa ga ka su dole sai an yanka su sunnonin yanka kuma ya zamanto kayi bismillah yayin da za ka yi yanka sunna ce a bisa sahihin magana idan mutum ya barta amma da gangan to a bisa mashhurin magana a mazhabar imam malik ba za a ci dabba ba sabanin mazhabar shafi idan mutum da gangan ya yin bismillah kuma lafazin ta shine ka ce bismillah in ka kara da allahu akbar yana da kyau sannan ka sanya kai amfani da wuka mai kaifi kamar yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ka kwantar da ita a gefen hagu idan da dama kake yankawa in ko kai ba hago ne sai ka sata a kwantar da ita a gefen dama babu laifi tunda ba wai addini ba ne cewa dole sai a gefen dama din a gefen hagu za in ka kwantar da ita a gefen dama ma yayi sannan kuma ka tausasa ma dabbar kada ka tsananta mata kada ka take wuyan da kafarka duk waɗannan abubuwa ne wanda yake dalilai sun zo a cikin sunna to shine ma'ana illa ma ga kai wanda kuka yanka idan kuma ba wanda ake yankawa ba ce shine kamar raƙumi ka soke shi shine a daidai karankan makirji inda yake daidai wato inda zai kai ya zuwa ga zuciya a cike ta da mashi ko kibiya ko irin karamin mashi ɗin nan a caka ta nan wajen ana caka a kaikaita shi yadda zai zamanto ya yanke jijiyar da take kai jini zuwa ga kwakwalwa take fito da jini daga cikin zuciya to ba a yanka raƙumi ba kuma a cike rago amma saniya kowanne idan aka yi yayi idan aka yi saɓani wajen wannan aka yanka raƙumi to malamai sun yi saɓani za a ci ko ba za a ci ba to Allah ta'ala ya togace cewa daga cikin dabbobi nan da suke da waɗannan sifofi guda biyar wanda kuka riska kuka yanka za ku ci to anan wajen malamai sai suka yi saɓani akwai wanda bil itlaq yanka ba zai amfana tare da su ba su ne wanda suka mutu idan ya zama kan cewa dabba ta an makure ta har ta mutu kaga ka je ka ce za ka yanka ba shi da amfani wannan bil ijma ba ita ake nufi ba a nan wajen illa ma kaitun ma din nan ba tana komawa ya zuwa ga wadda take ta mutu daga wannan makurar ba ko daga duka ko daga caka akwai kuma wadda take bittifak ita ma yanka zai amfana tare da ita ita ce dabbar da aka ji mata ciwo da ɗaya daga cikin waɗannan ko aka makure ta amma ya zamanto kan cewar ta ci gaba da harkar ta za ta iya rayuwa amma an ji mata ciwo ko ta zamanto sanadiyar wannan tana ɗingishi ko aka doke ta ya zamanto an karya ta to idan dai za ta iya rayuwa wannan bittifak idan aka yanka babu abin da zai hana a ci babu saɓani tsakanin malamai rigimar a cikin wadda ake shakka ce za ta rayu ko ba za ta rayu ba ko kuma wadda ake gani an yi mata an yi wato an kai ta ga makasa ko ba a kai ta ga makasa ba menene ake cewa an kai dabba ga makasa an kai dabba ga makasa idan ya zamanto cewa kwakwalwarta ta buɗe aka fasa kwakwalwar ko kayan cikin suka fito ko kuma lakar baya wato a kashin baya dinnan aka fasa shi ya zamanto wannan bargon na cikin kashi spinal cord ya fito ko kuma ya zamanto cewar hanjin ya tsinke ko kuma jijiyar da take kai jini zuwa ga kwakwalwa ya zamanto kan cewa jini na zuba daga wajen wa'annan duk almakatil ne don dabba in aka yi mata wannan cutar wannan ciwon ba za ta rayu ba to a nan wajen in dabba ta kai wannan yanka zai amfana da ita ko ba zai amfana ba shine malamai suke sabani a nan wajen a wajen imam malik riwaya sun saba amma mafi bashuriyar riwaya a wajensa in dai dabba ya zama to an kai ta ga makasa kuma ba a tsammanin za ta ci an ɗebe kauna akan za ta rayu to ko an yanka ba zai halatta ta ba amma sauran waɗansu almajiran imam malik sun saba masa anan daga cikinsu akwai ibnu wahab kuma shine madhabar su imam shafi kan cewar idan dai da sauran rai a cikin dabbar yanka zai amfana da ita tunda bittifak an san cewa allah ba yana nufin wadda ta mutu bane ita ce za a yanka ba kuma yana nufin wadda yake za ta iya ci gaba da rayuwarta bane saboda haka wadda ake shakka akan za ta ci gaba da rayuwa ko ba za ta ci gaba da rayuwa ba shine allah ya ce illa ma zakaitu ita ce wadda take da rikici din allah ya warware sannan kuma aka zo ana ta abu abin da yasa gaskiya ba wai malamai ba su fahimci wannan ayar bane a'a cewa suka yi illa dinnan istithna ne muntasil ko istithna ne munqati ma'anar istithna muttasil shine cewa daga cikin waɗannan wanda suka rikice muku in kuka yanka za ku iya ci to haka al-istithna al-muttasil kenan waɗansu kuma suka ce al-istithna al-munqati wato duk waɗannan idan wani abu ya same su ko kuna ko za su rayu ko ba za su rayu ba haramun ne illa ma zakaitum sai dai sauran waɗanda sai dai abin da kuka yanka wato daga cikin waɗansu dabbobi daban ba waɗannan ba in kun yanka su su za ku iya ci to ai an riga an yi hukuncin cewa duk dabbar da aka yanka za a ci a suratul an'am me ya amfanin a faɗe ta a nan wajen ba tare da rataye hukuncin da waɗannan waɗanda aka ambata wato larurar ta zo ta fuskar su ba saboda haka dai kauli mafi rinjaye shine kan cewa duk dabbar da yake akwai sauran rai tare da ita in aka yanka ta za a iya ci menene zaka gane sauran rai shine ɗaya daga cikin alamomi guda biyar yayin da ka yanka jini ya kwarara sai lanu dam in ka yanka jini zai zama to yana kwarara wannan alama ce cewa ka yanka ta da sauran rayuwarta ko kuma ta, harba kafa ko hannu yayin da aka yanka ko kuma ta motsa ido yayin da ake yankawa kaga kan cewa tana motsa idanta wannan alama ce cewa akwai sauran rai ko kuma fitar rai ko kuma fitar ta yi numfashi ka ji ana yankawa tana numfashi na fita ka san ka da sauran rai to in aka samu ɗaya daga cikin waɗannan alamomi ya tabbata kan cewa ka yanka ta da sauran ranta wanda yake wannan shine mazhabar shafi'i kuma shine riwayar ibn wahab a mazhabar imam malik kuma shine abin da yawa daga cikin malaman tafsiri suka rinjayar daga mafumin ayar da kan cewa al-istithna din ke cikin wannan ayar istithna ne muttasil domin shine asali a wajen al-istithna a babin shari'a Allah ya ce wa ma zubiha alal nusuk da kuma an haramta muku cin abin da aka yanka akan wato duwatsun da ake yanka ga gumaka a kansu an nusub a nan wajen shine dutsen da ake yi domin a yanka ga gunki ko ga aljan sun kasance suna da ana yin ana sanya dutse a lokacin jahiliya a daidai kofar ka'aba da kuma sauran mushirikai da ba su da ka'aba in suka zo harami sai su ɗauki dutse daga cikin dutsen harami sai su je sai su sanya dutsen nan a garinsu sai su rinka bautarsa suna yin dawafi su ce to su ma sun ɗauko abin da yake daga asalin ka'aba su ma ga tasu in ba su in ba su je makka ba sai su rinka dawafi a nan in za su yi in suna neman wani abu na neman albarka sai su je su yanka akan wannan yawanci sukan yi wannan yanka ne domin neman waraka to shi yasa ne ma Allah ya sake ambatansa wa ma biha ala nusub bayan can ya faɗi wa ma uhilla li ghairi llahi bihi an ce abinda Allah abinda aka yanka shi domin domin ambatan mushrikai wato ga gunki wanda aka ambaci sunan gunki wajen yankansa nan kuma yace wanda aka yanka akan duwatsu domin wancan wato yanka ne na shirka amma wannan na biyun akwai dabbobi da ake zuwa a yanka su a wajen gunki ko ba da sunan gunki din ba a'a da sunan wani aljani saboda a ma yaro wato a rigakafi daga shan inna ko daga aljani mai binsa ko daga ko daga kwance sihiri in an yi sihiri a ce ai abinda zai warkar da kai daga wannan sihirin a je inda a je a yanka ga aljani wani don shi ne aka je aka yi sihirin gare shi a je a yanka a nan wajen ba tare da an kira sunan aljanin ba a'a kawai wajen ne za a je a yanka a wajen to shi ma wannan Allah ya hana shi yasa ne wani sahabi da ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bakance cewa zai yi wato yanka tun yana tun a cikin jahiliya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi ya ce a wajen da za ka yi yankan hal fihi wathanun min authanil jahiliyyati yu'bad akwai wani gunki daga cikin gumakan jahiliya da ake bautawa a nan wajen ya ce la hal fihi idun min a ayadil mushrikin akwai wani idi daga cikin idin mushrikai da suke zuwa ayi a nan wajen ya ce a'a ce to ka cika alkawarinka dukkan alkawarin da mutum ya yi bakancin da mutum ya yi wajibi ne ya cika shi illa fi ma'asiyatillah au fi ma la ho ibnu adam illa abin da yake a cikin saban Allah ko kuma abin da dan adam shi da ikon wato bashi da iko akan yin sa wa an tastaqsimu bil azlam kuma Allah ya haramta muku cin abin da kuka yi caca da wato da kyauru da su kyauro shine wato sanda da ake sanya kibiya a kansa wannan karan da ake sanya kibiya a kansa sun kasance suna yin caca da shi idan in za a yi caca sai mutum a ce a je a samu yawanci dama mal'an bori ne sukan yi wannan sai a je a ce musu ka zaɓo kibiya idan ka zaɓo kibiya mai sifa kaza to cinyar raƙumi ta hau kaina saboda haka in aka zaro shi kenan kaga wanda aka zaro masa nasa kaga ya ci cinyar raƙumi ba tare da ya bada ko kwabo ba sai a yanka raƙumi a bashi cinya idan aka zaro wanda ba wannan ba shi kuma sai a ce sai ya ce sai ya ce tumbin raƙumi ya zamanto nasa in aka zaro sai saboda haka sai ya je yanka sa a bada tumbin raƙumi to wannan naman da aka same shi ta wannan hanyar shi ma haramun ne ku ciya ku muminai shi yasa ne akan haka ne sahabbai suka yi kiyasin almu'aqara da jahiliya sukan yi wato a bajinta da sukan yi wata ran irin wannan ne waɗansu suka je suka ce wannan ya ce zai soke raƙuma ɗari wannan ya ce shi kuma zai in ka soke raƙuma ɗari ni kuma zan soke ɗari da hamsin suka je suka yi wannan wato a cika bakin da wannan gasar da suka yi da sai na ali aka gaya masa suna yi a kufa ne mutane an yi cincirundo an ce ku zo ga nama ya samu da wane da wane sun zo sun yi bajinta wannan cewa ya yi raƙuma ɗari zai yanka wannan kuma ya ce shi kuma ya ce in ya yanka ɗari shi kuma sai ya yanka ɗari da hamsin ina za a kai naman raƙuma ɗari sai suka ce ku zo mu je mu samu ganima sai na ali ya fita ya fita da sauri ya ce kada ku ci haramun ne Allah ya ce wa an tastaqsimu bil azlam yana daga cikin abin da kuka yi al istiqsam bil azlam annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana to wannan haramun ne yana daga cikin al-istiqsam bil wannan na nama kenan to akwai al-istiqsam bil azlam wato yin neman yin camfi ta hanyar amfani da kyauro wato shine neman sanin sa'a ko rashin sa'a a cikin abin da za ka yi ta hanyar yin istihara da kyauro suna da kyauro guda uku al'amir wannahi wal ghufl al'amir shine wanda suke cewa wato ubangiji ya ce maka if'al annahi ya ce la taf'al kada ka yi alghuful wanda ba a rubuta komai a kansa ba wato idan mutum zai yi abu sai ya je ya samu gunki da ɗan koransa sai ce ka je ka buga mu ka gani akwai sa'a ko ba sa'a sai ya kada ya kada ya kada ya kada sai ce to zari yawanci ma za a ce shi ne dan borin ne zai zara idan ya zara aka ce if'al sai ya je yayi wato akwai sa'a kenan in aka ce lataf al ba zai yi ba wato ba sa'a kenan to wannan shine al istiqsam bil azlam ay talabul qism neman alhaz neman rabo neman sa'a sa ne Imrul qais da aka kashe ubansa Imrul qais ibn hijr da aka ibn hujr da aka kashe ubansa yaje ya tara banu asad ne suka kashe ubansa ya tara jama'a za a je a yaƙi domin ya ɗauki fansa sai aka ce masa kafin kai ka je wajen dalhalasa wani gunki ne a kusa da jidda ka je ka nemi sa'a a wajensa kenan sai ya tafi ya je ya faɗi ya rukufa ya sujada ya ce ya halasa gani na zo ina neman sa'a ɗan ko abin nan boka ya ɗauko kyauro aka zaro sai nahi ya fito la taf'al ya ce sake ya sake yin sujada ya ce ka bani sa'a na zo neman ka neman sa'a ya halasa aka sake zaro kyauro la taf'al ya ce a sake ya sake yin sujada aka zaro kyoro ya ce la al sai imrul qais zai ce ba ni waɗannan ba ni kyaurayen ya karba ya ce laukunta ya dal khalas al mautura mithli wa kana shaykhuka al maqbura <laughs> ya ce da kama da kai ne ya dal khalasa ka to mautur wanda aka mutu aka bar shi daga shi tilo ba shi da uba mithli kamar yanda nake wa kana shaykhuka al maqbura ubanka ne ya zamanto makbur wato ya zamanto an binne shi shehu wato tsohon tsohonka shine aka binne kamar yadda aka binne tsohon nawa wallahi da baka yi taraddudi ba wajen yin umarni da a kashe abokan gaba amma da yake ba kai bane shine kake hana ni sai ya kakkare ya kakkare ya karya kararan ya jefar da su ya tafi ya je yakinsa kuma ya samu nasara daga nan alkadarin zalhalasa ya rushe daga nan tun a zamanin laraba zalhalasa din nan ya tabbata cikin a cikin gumakan larabawa sai tukuna bayan fatuhu makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura Khalid ibn al-Walid da je ya rusa ya je ya sare shi ya abin nan ya rusa wajen da ake yin bautar to Allah ya hana wannan al-istiqsam Sheikh al-Islam yace yana daga cikin al-istiqsam duk abin da ake yi na neman sanin gaibu sawa'un ta hanyar buga ƙasa ne ko ta hanyar ilimin taurari ne ko ta hanyar amfani da tashin tsuntsaye ne duk wata hanya da zaka nemi ka ce zaka san gaibu zaka san abin da zaka yi gobe Allah ya ce zalikum fisq wannan fasikanci ne fasikanci ne alfisq shine fita daga cikin addini ko fita daga cikin da'a idan wato yin istiqsam cin nama cin naman da aka samu ta hanyar yin caca da amfani da yin kyauro to wannan fasikanci ne domin saba ma Allah ne amfani da kyauro domin sanin gaibu wannan fasikanci ne da ma'ana fita daga cikin addini don shirka ne warware imani ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadithin Abu Huraira ya ce man ata kahinan fasa alahu fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad wanda ya zo wajen boka wanda yake da awon sanin gaibu ya tambaye shi ya gaskata shi akan abin da ya faɗa to wannan ya kafurta da abin da aka saukar ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a hadithin wata daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo man ataka man ata arrafan sa'alahu an shay lam tuqbal lahu salatun 40 layla. wanda ya zo wajen mai da'awar ya san gaibu al-arraf shine wanda yake in an yi sata za a zo ya yar kara a gano wanda ya yi wanda zai ce shi ya san wanda ya satar abu mutane kana ganin su irin su suna nan to wanda ya je wajensa ya tambaye shi ka gano mana wa ya saci musamman a gidan aure a gidan biki ana yawan yin wannan an sace sarka sai a je a kirawo shi a ce ka zo ka gano waye ya ce sata kar wanda ya fita a rufe kofa kawai wadda ta fita sai je ya ce ai ga wadda ta yi to wanda ya je wanda ya je ya tambaye shi kan ya zo ya yi din to ba za a karɓi sallarsa ba har kwana arba'in a wata riwayar wannan hadith din wannan kuma abin nan abin bincike ne ga ɗaliban hadith a wata riwayar riwayar muslim haka ta zo man ata arrafan fasa'alahu an shay lam tuqbal lam tuqballahu lahu salatun 40 layla a riwayar imam ahmad sai aka ce man ata arrafan alahu an shai shay'in fasaddaqahu bima yaqul lam tuqballahu lahu salatun 40 layla ina kyautata zato cewa wannan riwayar wanda ya ƙara fasaddaqahu din ya gaskata shi shigar hadisi ce cikin hadith hadithin abu huraira ne shigar masa cikin wannan hadith don akwai bambancin ka je ka tambaya da kuma ka tambaya ka gaskata wanda ya tambaya ya gaskata ya fi wanda kawai tambaya yi to shi yasa kaga aka bambance hukuncin tsakanin guda biyu amma idan ka ɗauki riwayar hadisin ba'adu zaujatin nabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ka ɗauke shi akan hadisin abu huraira kace ya tambaya ya gaskata ba a karbi sallarsa ba ta kwana arba'in alhali ko can hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya kafirta da abin da aka saukar ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shine yafi tsanani saboda ya gaskata nan ko da bai gaskata ba aka ce ba za a karbi sallarsa ta kwana 40 ba wanda ke rashin karban sallah ta kwana 40 ita ce tafi sauki bisa a ce ba ya kafirta da abin da aka saukar ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba saboda haka shi da ya kafirta saboda ya gaskata ne da abin da ya tambayar don haka wannan yana daga cikin illa da ke illa koyayya da ke zuwa cikin riwayar hadisi shigar riwayar hadisi cikin riwayar wani hadisi waɗansu daga cikin masu riwaya sai su ɗauke shi a haka don haka idan mutum ya je ya tambaya kawai shine ba za a karɓi sallarsa ba ta kwana arba'in amma in har ya gaskata ya je ne kan a neman masa sa'a yana daga cikin wannan duk nau'in istihara da akan yi wadda ba ta zo a cikin sunna ba da akwai istiharar alkur'ani kamar wanda za ga kullum yana yawo da alkur'ani ba alkur'ani ba na tilawa ba ne na duba ne daga an ce masa zai wani abu shikenan zai ya buɗa yana dubawa in ya ga hairan a cikin wannan hanyar to shikenan zai yi in kuma ya ga sharran to shikenan ba zai ba kenan wai alkur'ani ya masa isti kuma sai a ce an dangana istiharar da alkur'ani wanda yake wannan yana daga cikin rashin wato keta alfarma alkur'ani kuma yana daga cikin kutsawa cikin ilimin gaib da yake haramu yin haka yana daga cikin abin da yake warware imani bai halatta ba mutum yi wannan bai halatta ba mutum ya je wajen waɗanda suke wannan in kana so kai abu kai istihara ta shari'a ta ce wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata kamar da zo a hadithin Jabir a cikin sahih al-Bukhari kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikhara kama yu'allimuna surata min al-Qur'an annabi sallallahu alaihi wasallam yana koya mana istihara kamar da yake koya mana karatun surata al-Qur'ani yana cewa idan hamma ahadukum bi amrin wadda a wudu'ahu sala sun maliyo salli rakatai in ɗayan ku niyyar yin abu yayi niyyar zai yi wani abu sawa'un ne biki a sawa'un aure ne ciniki ne aiki ne tafiya ce ko menene bi amrin wannan duk wani al'amari ya shiga ciki na ga wani akwai daga cikin malamanmu wanda zuwa muka yi muka ce masa da Allah muna son ya mana darasin bidayatul mujtahid sai ce to da Allah yana zuwa ya je ya dawo sai daga baya muka ji labari wajen wani daga cikin abokan cewa ashe istihara ya je a gani akan aikin alkhairi ma sai mutum ya yi istihara kamar na Umar ne da aka ce a tara hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya wata ɗaya yana istihara daga baya ya ce a kada a tara kamar yadda aka tara alkur'ani kada mutane ya zama kan cewar ba su riga sun gama sanin alkur'ani ba su cuɗa alkur'ani da hadisi to ka gani akan aikin alhari ne amma sai da ya istihara to mutum kowane abu ne mutum annabi sallallahu alaihi wasallam yace alwala irin alwalar sallah sannan ya sallah raka'a biyu sannan ya addu'ar istikhara Allahumma inni astakhiruka bi ilmika tana cikin addu'o'in da ke cikin hisnul muslim idan kai wannan ba cewa ake zaka zaka yi mafarki ba waɗansu suna ƙarawa sunna ce amma sai a jefa ta hanyar sunna ce amma sai kaga an je an saka a dajin bid'a baka baka ankara ba sai a ce wai idan kai za ka yi mafarki ka ga wani ruwa in ka ga ruwa to yauwa to istihara ta nuna cewa akwai haske kenan a cikin abu ko kuma kai mafarki a ce maka if'al in kai istihara kana jiran wani mafarki to ka san an sa ka a hanyar bid'a ba wani mafarki da za ka jira in kai istihara abinda ka ta tabbata a kai ka je kai Allah zai sanya alkhairi a ciki kuma ba wai tunda babin ta babin addu'a ne kai ta kai har ya zama to kan cewa zuciyarka ta haɗu kayi azama akan abin da zaka yi in kai a cikin nan alkhairi yake ba wanda ya san gaibu ba wanda ya san abin da zai faru gobe kuna gani dai abin da ya samu da imrul qais da dalhalasa hmm. idan da suna ba da sa'a suna sanin abin da ya dace kaga da sauran bokaye sun samu dalili to wannan abu ne wanda ke rubutacce a cikin tarihi abin da ya tona asirin dalhalasa kenan a wajen larabawa suka daina istiqsami a wajensa wa an tastaqsimu bil azlam dhalikum fisq sannan Allah ya ce al mai isa alladhina kafaru min dinikum fala wa wakhshawni Allah ya ce wannan rana wato yanzu waɗanda suka kafirta sun yanke kauna daga samun rinjaye akan addinin ku ko daga kan cewa za ku bar addinin ku fala kada ku ji tsoron su wakhshawni ku ji tsorona saboda haka kada ku ji kunyar yin addini domin addini ya riga ya tabbata yadda zai zamanto kafirai ba su da sauran kauna akan cewa yau addinin nan zai zamanto an wayi gari ba a yinsa ko musulmi duk sun juya sun bar shi ba zai taɓa yiwuwa ba ku nutsu saboda haka ba su za ku ji tsoro ba ba su za ku damu da sha'aninsu ba ku damu da sha'ani na cewa shin kuna nan a tsaye akan alkawari na da ku ko ba ku kai al-yawma al-yawma akmaltu lakum fala takhshawhum wakhshaw al-yawma akmaltu lakum dinakum a wannan rana na cika addinin ku gare ku wato ya zamanto kamilan babu wani abu wanda yake kuma yayi saura kamilan wato abin da yake ya tabbata bin nas yana nan abinda kuma bai tabbata bin nas ba na sanya muku dalilai da za ku gane ku kiyasin abinda yake ambatacce abinda aka ambata da abinda ba ambata ba wa atmamtu alaikum ni'mati na tammama wato na cika ni'imata ta zamanto cikakka babu wani nakasu a cikinta a gare ku ni'imar da ne muku wa raditu lakumul islam dina kuma na yarje muku na amince muku da musulunci ya zamanto addinin wannan ayar ita ce aya da take yahuda suka ce da su aka saukar musu da sun mai da ranar idi sai na umar ya ce da aka tambaye shi ya ce ai na san ranar na san aya na san ya ce wace aya ce da aka gaya masa ya ce to ai na san ranar ta sauka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a yammacin ranar juma'a a ranar arafa kuma da juma'a da arafa din duk idi ne da juma'a din da ta sauka a ranar da a lokacin arafa din duk lokacin idi ne to haka zalika hatta lokacin ma yammacin shi ma lokaci ne mai albarka karshen karshen wuni na ranar juma'a faman turra fi mahmasati dan haka duk wanda halin larura ya kai shi cikin ya zuwa ga yunwa wato ya zamanto ya bukatu bisa larura ga halin yunwa ghaira mutajanifin li ithmin ba mai karkata ya zuwa ga yin laifi ba wato shine ta hanyar ya zamanto yana yin shishigi da tafiyarsa ko kuma ya yi tafiyar ne domin sako fa inna Allah ghafurur rahim to lallai Allah mai gafara ne mai jin kai wato ya nasa ba a faɗi halin ittirab Don kada mutane su ɗauka cewa to waɗannan abubuwa da aka haramta ai akwai takura a cikin addinin musulunci an haramta kaza an haramta kaza gashi kuma yanzu Allah yana cewa ya yaje muku da addinin musulunci sau uku yana ambaton addinin musulunci to kuma ana batun ni'ima kuma sai ya zama to kuma an takura man da ɗaukan nauye-nauye sai Allah ya nuna kan cewa ai babu wani takura a cikin wannan domin hatta wanda yake cikin halin larura ba a ce masa dole sai ya bi wannan doka ba don haka wanda ya zamanto ba shi da abin da zai ci sai waɗanda aka ambata a cikin waɗannan abubuwa to zai iya ci in dai ba yana karkata ya zuwa ga laifi ba ne wato a cikin cin ya zamanto yana yin laifi ko kuma a cikin sababin larurar ya zamanto laifi ne ya kai shi zuwa ga sababin larurar wato in dai tafiya yake yi ba ta fashi ba ba ta saban Allah ba idan ya zamanto cewar abubuwa guda biyu ne suka haɗu a gare shi ga nama na haram mushe ko yankan gunki sannan kuma ga kudin wani wanda kwace zai yi ya samu ga abincin wani wanda kwace zai yi ya samu wanne zai kaddamar na kwace ko ko na haram eh imam malik ya ce sai in yana da karfi ya karbi na kwace halaccinsa ya fi sauki haramcinsa ya fi sauki domin daga baya in ya samu wadata zai iya biyansa sa amma wancan mushe kuwa in ya riga ya ci ba zancen ka ce za ka warware shi shi wannan karkari idan ka ci dama asali halal ne haramcinsa ya rate ne saboda haƙƙin wani haƙƙin wani ɗin kuma za ka iya biyan sa daga baya ko ba haka ba sai ce to sai gara ka ci na kwace wani yana daga cikin fiƙihun imam malik a da ziyarar kurkuku gobe in allah yadda za a kai ziyara zuwa kurkukun goron dutse akwai dan taimako da aka samu duk da haka waɗanda suke da shi ƙarin taimako musamman dai wato kayayyaki ko mayafai ko bargo ko kayan sawa ko sabulu ko abin goge baki ko ma abinci kayan abinci a har yanzu kofa guda take gobe karfe goma sha 11 za a hadu a nan filin masallaci domin a je insha Allahu a kai musu wannan taimako a matsayin cewa gudunmawa da masu zuwa wannan makaranta ta tafsiri suka kawo ma 'yan uwansu wanda suke cikin bukata kuma Allah ya amsa daga gare mu wanda suka bayar Allah ya ba su ladan wanda ba su bayar ba su ma Allah ya ba su ladan niyya subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk gobe zamu gobe ce ranar karshe na karatunmu na tafsir insha Allah don haka gobe za mu amsa yawa yawan tambayoyin da ba a riga an amsa ba kuma mu katama karatunmu insha Allah da karanta ayoyi uku a cikin wannan sura wanda daga kansu da karanta ayoyi biyu kai wanda a kansu za mu tsaya a tafsirinmu insha Allah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in